Bismillahirrahmanirrahim. A dalilin gata, babi na biyu. Kabbara ce ta biyo baya haɗe da jinjina mata a kan abubuwan da ta gabatar. Nan aka yi salati kowa ya kama gaban shi sanadiyar gabatowar magariba. Kowa da maganar zas ya fita a bakin shi. Sanadiyar addu'o'in da ta yi tamkar ita ma malama ce ba ɗaliba ba. Gaskiya zas kin kawo wuta sosai yau. Kin ji yadda kike roro addu'o'i tamkar Ustaz Yusuf. Ban son ruwan wallahi, kina ji yadda muryata ke wani rawa-rawa alamar tsorata nake. Ni fa shi yasa kika ga ko wannan musabakar da za mu yi gabana ke ta faduwa, saboda na ƙi jinin karatu a cikin bainar jama'a. Tab ai wannan shafin mai ne wallahi. Kina ganin yadda ake taro sosai idan lokacin musabaka ya yi. Kuma hakan da ake yi duk Laraba ana son abin ya bi jikinmu ne har mu saba mu daina jin tsoro. Cewar Salmat, ranar da duk Ustaz Lukuman ya ji kina furta wannan a bakin, bakinki kya yi bayani, saboda kin san ya ce a daina kira na da hakan. Yo ai ba sai kin gaya min kina da mai tare miki ba. Duk kauce kaucen ku za ku fito ku yi bayani ne. Shin tsaya mai kike nufi ne ban fahimce ki ba. Kin san dai ko kin boye wa kowa soyayyar ku da Ustaz Lukman bai dace ki ɓoye min ba. Cikin gwalo, ido da wani cin birki tamkar mai tuƙin mota ta ja ta tsaya. Mamaki kwanta fal a fuskarta. Yan har kin yarda kalmar so ba ta taɓa ratsawa tsakanina da shi ba sai dai mutunci ke ce baki fahimci hakan ba amma duk wanda ya yi min duba na natsuwa idan kina gaban shi to zai hango son ki kwance a ƙwayar idon shi Allah ya shirye ki ke kika san wani abu so ni kam da saurana ke ma za ki sani idan lokacin ki sanin ya zo wa ya ga ana soyewa tsakanin malami da ɗalibar shi Allah ni ko guntun namiji bai cikin tsarina, ko aure zan yi Na fi son dogon namiji wanda zai yi guda da rabi ɗina. Dundu Salmar ta kai mata haɗe da furta kira kika ce baki san so ba. Kuma amma gashi kina wasafa mijin da kike son aure. Shi ne sai aka ce miki wasafa ra'ayinka shi kenan so ɗin. Yanzu bara in tambaye ki a kawo miki gabjejin namiji wanda ya huɗu ɗinki. Ya kika ga abin? Tana maganar ne haɗe da dariyar ƙeta. Bakinki ya sari ɗanyen kashi muguwa kawai. Allah ya kiyaye ni. Dariya Zajila ta yi sosai a kan yadda Salmat ke maganar haɗe da ya matsa fuska tamkar ga mijin nan a gabanta. Da hakan suka so gida sannan suka gabatar da duk wani abu da ya dace kafin Jazla ta ja sandar babanta su wuce gida. Har gida yau suka kawo mai ziyara shi da Salis. Bayan sun gaisar da mam suka fita gadin saboda al'adar shi in har yana gida in dai ba yake yi ba to yana nan yana hutawa. gaskiya aka baka kyauta min ba yanzu a ce ayi birthday dina kowa ya halarta kai baka je ba kuma kana sane da cewa duk duniya ban da friend ɗin da suka wuce ku kai da Imran to ku ne da jaye-jaye ku ce duk abin da za ku yi sai kun saka mata a ciki shine burgewa a gare ku Ni ko in har hakan za ta ci gaba da kasancewa to ina mai tabbatar muku za ku yi lamuran ku ba da ni ba. Ni wannan abin naka na ɗaure min kai. Zan ga ranar aurenka da kuma matar da za ka aura. Saboda wannan abin naka ya yi yawa. Cewar Imran. Murmushi ya riƙa yi sama-sama wanda har fararen haƙoran shi na bayyana haɗe da dimple ɗin shi. in dai ku kuka tashi auren Allah sanya alkhairi don kun san ba da ni ba a 'yan dina da sauransu zan daidai je ɗaurin aure shine namu kallon da suka bi shi da shi ne ya sa ya yi saurin kau da kanshi yana dariya ƙasa-ƙasa ka ma mayar da mu wasu shashashu ko ka wuce za ka gani ne na ma manta ban gaya maka ba libna ta ce in bata ba ɗinka mugun kallon da ya yi mai ne ya sa ya fahimci amsar da yake nufi zuwa gare shi baiwa wata mace lamba ta na nufin rabuwar mu ta har abada da kai ka san ni ka san waye ne duk cikin kwantak ɗina namba mace biyu nake da mom da lissis cikin ɓacin rai ya miƙe ya tattara wayoyin shi ya nufi hanyar shiga gida duk yadda ya so tsayar da shi don ya nuna mai wasa yake yi abin ya titira bayan ya shiga ne gidan imran ya kai duban shi ga salisu haɗu da hararar shi sannan ya furta sai ka tashi mu fice tunda ka takaro zuciyar manya dariya sosai salisu ya haɗu da furta ni fa suƙuwar shi dariya take bani da abin ɓacin rai da wanda ba na ɓacin rai ba za ka ga ya haɗa fuska ala dole shi fushi yake yi Allah wata ran da gayya nake tsokanarsa saboda in yi dariya. Dan ka san duk rintsi yana tare da mu ne, ko ya yi fushi dole ya sauko. Shi yasa kake mai hakan cewar Imran. Hakan suka haɗa nasu ya nasu suka fice saboda sanin in kwana za su yi gurin ba zai kuma kula su ba, sai ranar da ya sauko daga zuciyar. Kamar kullum yau ma ta gama kimtsa komai na kula da gidan. Suka shirya suka fito sai mazauninsu na bara. wanda kullum suka fito wani irin mugun nauyi take ji a ranta saboda a tunaninta kamar ta ya ta a ce ta wuce zama 'yar jagora sai dai ba yanda za ta yi sanadiyar in har bata kula da mahaifinta ba waye ta ajiye da zai kula da shi yanda ya dace Ga shi dai in har ta ce ba za su fito yawon bara ba to bata san wa zai ciyar da su da sauran larurorinsu ba tunda mahaifinta baya da idon da zai fita ya nemo musu abin da za su yi larura dan ma malam inuwa na kokarin ba su abincin dare duk da shi kanshi ba wata wadata ce da shi ba saboda ba kullum za a ci abinci sau uku a rana a gidan shi ba duk ita kadai ke wannan tunanin a ranta wanda har kullum take tunanin ina za ta nemo masu mafita akan waɗannan matsalolin sanadiyar bugawar da motocin mutum biyu suka yi ya janyo hankalin tsirarrun mutanen da ke zaune gefen hanya. Dattijuwar na fitowa daga motar ta, tayar da hannu zai sharara mata mari. Hannun da ya ji ya riƙe nashi hannun ne ya bi da kallo. Ka da mutum ko da baka san shi ba. Wanda ya girme ka haka yake tamkar yaya a gurinka. Haka zalika wanda ya sa'ar mahaifinka tamkar mahaifinka ne. Bai kamace ka ba kuma hakan bai dace da kai ba. Yanda ka daraja manyanka haka zai sa a daraja naka iyayen ko bayan idonka. Cikin sanyin jiki ya bi dattijuwar matar da kallo, sai wata irin kunya ce ke ratsa gaban jikin shi. Haƙuri ya fawa bawa matar haɗe da neman yafiyar abin da ya tashi aikatawa. su duka biyun suka bi gurin da kallo domin ganin ta ina za su ga yarinyar amma ina ta bacewa wa su sandar mahaifinta ta rika suka doshi hanyar gida zajla ki daina saka kanki a cikin rayuwar waɗannan mutanen ba mutunci ne da su ba baba ai ba komai na yi ba nasiha ce kawai na yi mai saboda abin da na ga ya kusa aikatawa bai dace ba to Allah ya miki albarka ya baki miji na gari in ga aurenki da jikokina Baba ni fa na gaya ma ba zan yi aure ba, saboda ban san wa zai kula da kai ba. Tana maganar ne haɗe da zumburo baki tamkar yana ganin ta. Haba zajila. ki daina faɗar hakan. Allah zai kula da ni saboda shi ya so gani na hakan, kuma zai yaye min lokacin da ya so. Tunda abin ciwo ne ba na halitta ba kuma daga baya ya same ni. Baba ka yi ta addu'a Allah ya bani hanyar samun kuɗi in sa a gyara ma ka. Fitowa ta yi da sunan kai ziyara kamfanin mai gidanta. amma sanadiyar abin da ya faru ne ya sa duk ta ji ba za ta iya ƙarasawa ba akalar motar ta ta ja ta koma gida da shigar ta falon saudat ta gani zaune tana waya ganin shigowar mam ne ya sa ta yi saurin tsinke wayar haɗe da miƙewa tsaye mam ba dai har kin je kamfani kin dawo ba ban ƙarasa ba na dawo ta ba ta amsa a takaice ganin ɓacin rai kwance saman fuskar mam ya sa ba ta ƙara magana ba me ya hana ki zuwa shukul yau Man fa har na shirya Hafsa ta kira ni cewa lecture ɗin bai zo ba shi yasa ni zama na saboda dama yau shi kaɗai muke da. Bayan ta ba wa 'yan aiki umarnin abin da za a dafa abincin rana, bedroom ɗinta ta wuce duk ranta a jagule. Karfe biyu da rabi Talatu mai aiki ce ta gaya wa Sauda ta faɗa wa mam an kammala komai. Bedroom ɗin ta wuce ta gaya mata saƙon kare girkin. Nan mam ta ba ta umarnin kiran buroda su haɗu falon babansu. Bayan sun kammala an yi lunch an kare ne, ta kai dubanta ga al'amin Za ka iya tuna ranar da ka shigo wa dad ɗinku cikin batiri har kana gaya mai kama ruwan dattijo? Man me ya kawo wannan maganar? Ai ina ga ta wuce. Ko kuma wani faɗan za a maimaita min. Yana maganar ne haɗe da murmushi a fuskar shi. Ka bani amsa kawai ta furta a taƙaice. Ina ga za a yi sati biyu ko kwana goma. Wannan daidai yake da maimaita abin da ka aikata a kan fuskar mahaifiyarka. Tana kaiwa ƙarshe ta faɗa bedroom ɗin Dat. Cikin razana su duka ukun suke kallon junansu. Kowanne ɓacin rai kwance a fuskar shi musamman al'amin da har jijiyoyin kanshi sun fara bayyana. To wai dat, waye ya isa har ya ɗaga hannu ya kai wa man mari? Kuma ya zauna lafiya a garin nan? Sanni ma wannan shine abin da nake tambaya. Amma na san ba wanda zai bamu wannan amsar sai ita kanta. kuma na san mu shekara muna tambaya ba za ta gaya mana ba. Da ta mu shiga daga ciki mu ji ko za ta gaya mana ɗan gidan uban waye shi cewar Saudat. Hakan suka ɗunguma sai bedroom ɗin Dat domin samun amsar tambayoyinsu. Mam Al'amin tashi ki gaya min wani isasshe ne zai ɗaga hannu duk garin nan ya dakar min mata. Wani guntun murmushi ne ta saki a fuskar ta haɗu da girgiza kai alamar ina tausayin tsarin ku. Wannan shi zai tabbatar muku cewa duk abin da kai na alkhairi ko na sharri za ka haɗu da makamancin shi ko mai daɗewa. Kuma kai da kake tada jijiyoyin wuya mai za ka yi a kai. Ko da na gaya wa waye mare ni ko ka manta shi wanda kamara yana da 'ya'ya kuma sun san darajar shi. Me kake tunani a wancan lokacin in har a ce ko da ka mare shi wani ɗan shi na gurin. ko kana tunanin dukiyarka za ta sa in har suna gurin su kyale ka. Mam ni fa mutumin laifi ya yi min, har ta yaya zai zo yana tafiyar ganin dama a saman titi. Haka zalika ni ma laifi na yi wa yaron ya mare ni. Cikin damuwa Dad ya bi ta da kallon mamaki. Ya rasa gane ita wace irin mace ce da bata san 'yancin kanta ba. Durƙusawa ya gabanta ya ɗora hannuwan shi saman kafafuwan ta tamkar ya yi kuka yake ji ya furta. Don Allah mun ki gaya min ya aka yi hakan ta faru. Kuma in kin san waye ki gaya min shi please and please mom. Murmushi ta yi sosai har haƙoranta suka bayyana. sannan ta kwashe komai ta gaya musu haɗe da yaba halayyar yarinyar sai a lokacin suka saki fuskokinsu har al'amin na furta wallahi ya ƙuru da ya aikata wannan ɗanyen aikin da ya haɗu da ni in na san waye shi ko in ban sani ba ko kuma in na gaya muku waye shi za ku ɗauki mataki da hakan dai ta ƙara janyo hankalinsu haɗe da ƙara lurar da su kan muhimmancin girmama na gaba da su wanda dad ke zaune yana sauraron su duk abin da aka saka ma rana zai zo in dai da rai da lafiya Yau ne ake shirin gabatar da musabaka ta gari wacce za a gabatar a makarantar su Zajila, saboda kasancewar makarantar tasu ce babba kuma ita ce kan gaba a duk sauran makarantun garin. Daga kan 'yan izifi biyu aka fara har zuwa kan izifi sittin. wanda aka share sati ɗaya ana gudanarwa tsakanin makarantu biyar da ke garin, inda aka kare kuma makarantar su Jazila ta zamo gwarzuwa a musabakar, wanda har da Zajila da Salmat a cikin gwarzayen, saboda Zajila ta yi haddar izifi talatin, inda Salmat ta yi izifi ashirin. Bayan kwanaki bakwai ne aka gabatar da tajaha a garin birnin Kebbi, daga nan aka yi ta ƙasa gaba ɗaya inda zajila ta zo ta ɗaya a cikin 'yan izifi talatin Salmat kuma ta biyu a cikin 'yan izifi ashirin Sun samu kyaututtuka da dama wanda ya haɗa da kuɗi da keken ɗinki, zajila har da kujerar Makka wanda sanadiyar hakan har da guntun hawayenta na farin ciki. ko malaman su ka duba wannan lokacin za ka ga farin ciki kwance fal a fuskokinsu musamman Ustaz Lukman da ke kula da ɓangaren masu haddar da kuma wani abu da yake ji kwance kasan zuciyarshi a kan Zajila mahaifinta farin ciki fal a ran shi har da hawayen shi duk yake ina ma a ce yana gani da idon shi ga wannan rana ta farin ciki da 'yar shi ta zamo gwarzuwar shekara. Hakan suka tarkata suka dawo gida farin ciki falran su Sai maƙota ke ta shigowa musu murna da Allah ya sanya alkhairi. Sun samu kuɗi sosai musamman Zajila da ta zo ta ɗaya. Har gida Ustaz lukuman ya biyo su haɗu da kyaututtukan da suka samu. Mota ta kawo musu har ƙofar gida. Za ku samu shigowa makaranta ranar Asabar cewar Ustaz lukuman Ustaz a bamu sati ɗaya mana mu ɗan huta sannan mu shigo. Sati ɗaya ya yi yawa gaskiya saboda ba zan jure. Sai kuma ya canza akalar maganar shi kenan jazila ku shigo zuwa ranar Laraba tunda kun ga yau ta kama Asabar. To Ustaz mun gode sosai. Da hakan suka shige gidansu Salmas din. Kamun su shiga gidan ne Salmat ta kai dubanta zuwa ga jazila haɗe da farta. Yau kin yarda da abin da nake cewa Ustaz lukuman sanki yake yi? Ke dai ina ga aure kike so shi yasa kullum maganar ki ba ta wuce ta so. Kina ji fa yawa har da furta cewa ba zai juri rashin ganin ki ba. Sai ya juya maganar saboda kar mu gane inda ya dosa. Dundu ta sakar mata haɗe da janyo gashin kanta, sai da ta yi ƙara da hakan suka shiga gidan. Mama Inno ce ta tarye su dukansu ta rungume sai albarka take saka musu, har da guntun hawayenta. Zajila yau burinki zai cika da yardar Ubangiji, saboda ya yi miki hanyar samun kuɗin da za ki kula da matsalar idon mahaifinki. Wallahi mama ina jin tsabar kuɗin da na samu tun a can matsalar baba ce na fara kawowa, sai kuma samun abin sana'a da zai raba mu da yawon bara. Dan ko babu kuɗin zan soke matsalar bara tun da na samu keken ɗauki, zan tashi da koyo har in iya. Gaskiya kam kin yi tunani mai zurfi. Yanzu sai abubuwa sun yi sauƙi ku haɗu ke da salmar ku je koyon ɗinki. Da hakan aka shigo da kayan da suka samu gidan su salmar inda kowannensu da keken ɗinkinsa. Sai salmar da ke da kuɗi dubu ɗari biyu Zatila kona da dubu ɗari biyar da kujerar maka da shugaban ƙasa ya baiwa duk wanda ya yi na ɗaya a matakin haddarsu tun daga izifi biyu har zuwa izifi sittin. Tun lokacin da yarinyar ta hana ma saurayin marinta take kwana kuma take tashi da ita a ranta, saboda yarinyar ta burge ta sosai. Sai tunani take ina ma a ce 'yarta ce ke da halayyar wannan yarinyar. Hakan take gurin Fadil, wanda duk yanda ya so ya fige yarinyar a cikin zuciyar shi abin ya faskara. Duk inda zuciyoyin mutum biyu suke da tunaninta suke kwana kuma suke tashi, duk inda suke farautar ta domin su ganta abu ya faskara. Falon ta shigo ta ɗauki remote domin canza tashar abin da ta ga an nuno ya hana mata canzawa. ma hi saurare, bari mu dakata a nan.